A shirinmu na mata a yau mun samu bakuncin wata matashiya da take burin taimaka al'ummarta da zarar ta kammala digirinta na biyu. Kuna tare da Zainab Ajimadu. To malama Zainab ba mu labarin ki. Ni dai na fara primary school ina a Kano, secondary school ina a Kano. Na je Federal College of Education na business education. a nan kano a nan kano na samu aiki na fara teaching daga nan na tafi in service na fara <clears throat> karatu B.Ed a akan Adult Education and Community Development. To shi Business Education kika karanta dama abin da kike so kenan? Eh abin da nake so kenan kuma na samu. To amma da na zo university na nemi Education Economics ban samu ba aka bani Adult Education. sai na ta addu'a shi ne alkhairi to Allah ya sa in ci gaba kuma na fara successful na gama eh kuma kin ji daɗin alhamdulillah eh, alhamdulillah biki dan kauce daga kan abin da kika so ki ba eh to somehow because kin ga yanzu shi adult education and community development development ya haɗa komai da komai it mm. covers all areas da na current misali kamar me da me kenan duka har shi economics din accounting din duka da yanda za yawa da yanda za ka taimaka ma al'umma kuma eh. da community ɗinka kuma still ina koyarwa a Rumfa College kin gama karatun kenan na gama har na sai na koma masters ma yanzu a kike ji daɗin ilimi <laughs> alhamdulillah a <laughs> eh, kike karatu kuma kike aiki kin fuskanci wasu kalubale akan hanya haka kafin ki kammala ha da in service na tafi eh kina aiki kina makaranta eh, a'a da na yi processing na samu admission sai na yi apply eh na tafi na je na karatu na da na ci gaba da aiki shekara nawa kika tafi kika dawo for three years kenan na dawo mm. yanzu na yi service one year na koma aiki yanzu. To yanzu ke kammala karatu shinya za ki kwatanta wayewarki na mu'amala da koyarwa a da kafin ki je ki ci gaba da karatu da kuma yanzu? A yanzu aikin ga dole ka samu wani ilimi saboda exposure ya karu mm. ka yi interacting da manyan da mutane kala-kala iri-iri mm. dole za ka samu changes za ka samu canje-canje <laughs> canje-canje to yanzu menene burinki kin kammala shi har kina digiri na biyu eh burina shine in ci gaba in zama lecturer kuma in fara tunani yadda zan taimaka ma al'umman da nake tare da su ta wani hanya in na zauna zan duba ga me ya kamata ko kuma me suke bukata sai in shigar da kaina cikin wannan mm. abin da a hankali a hankali a hankali a hankali har na janyo kansu shine buri na rayuwa ga na zama ɗaya daga cikin wanda ta taimaka ma inda take zaune community hmm. yanki da take tare da to a takaice wani kira za ki wa yan uwanki mata to kira da zan yi ma yan uwana mata shine kar su tunanin wai su mata ne ba za su fita su nemi ilimi ba ko su fita su yi aiki ma'amala yana da kyau malama Zainab ta ce babban burinta shine ta ga ɗiya mace ta nemi ilimi kuma tana taimaka al'ummarta barka bashir murya amurka daga kano a najeriya